بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شابكوي وتن wato a rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 16 ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya wanda muke gabatar gabatarwa wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan kofar gadon kaya a cikin birnin kano yau da taimakon allah madaukin sarki za mu dora kan inda muka tsaya babi na uku shine babu ma ja a fi sha'ari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da ya zo yake magana akan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama yaya yawan gashinsa yake sannan kuma masu riwaya ta yaya suka ruwaito mana annabi yake gyara gashinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai hadisin da muka tsaya a kansa shine wato hadisin na na aisha kala haddathana hannadu bin sari kala akhbarana abdurrahman ibn abi zinad عن bin بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء wa وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة mun yi bayani dangane da tarjaman na Aisha a matsayinta na matar annabi sallallahu alaihi sallama kuma mace mai ƙarancin shekaru da tarin ilimi da Allah Maɗaukin sarki ya bata to ita cike ba da labari cewa na kasance ina wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin kwano guda ɗaya ko a cikin baho guda ɗaya ko mazubi guda ɗaya ina na wanka ta ce wa kana lahu sha'arun fawqal jummati manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana da ainihin wato gashi mai tarin yawa fawqal jumma dunal wafra kalmar jumma tana nufin wato gashin da yake ya kai kafada gashin da yake ya kai kafada shine ake ce da shi aljumma a larabci akwai alwafra kuma gashin da yake daidai kunne duk cewa kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata a larabawa suna amfani da waɗannan kalmomin guda biyu suna bayanin wato wanda yake da tarin gashi wanda yake da gashi ya kawo ya sauka har kunnensa ana ce da shi yana da wafra ko zulimma da kuma gashin da ya kai kafada a so ake a nuna mana cewa manzan Allah yana da gashi da yawa a wata riwaya ana cewa yana da gashi har ya kai kunnensa la'alla ko in yayi aski kenan wata riwayar kuma a ce yana da gashi har ya sauka akan kafadarsa yawan gashinsa gashin mai yawa ne kamar na mata sallallahu alaihi wa sallama kuma yawan gashin a gare shi kwalliya ne da kuma ado a gare shi sallallahu alaihi wa sallama nana aisha tana ba mu labari cewa tana yin wanka tare da annabi wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana tawadu'u da kankan da kai na shi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yadda har yana yin wanka da matarsa a matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa da isarsa amma yana yin wanka tare da matarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ya zo a wata riwaya hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin bulugul marami cewa na aisha ta ruwaito suna wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wuri guda kuma wannan yana nuna mana halaccin yin haka din halaccin miji yayi wanka da matarsa ba haram bane ba kuskure bane kuma babu reni babu wulakanci a ciki kamar yadda wasu suke yin tunanin haka tunda dai annabi ya yayi ai kaga ya zama shari'a bayan wannan yana nuna mana ashe matan annabi suna yin riwaya daga manzon Allah a cikin dukkan abin da ya shafi rayuwarsa tunda yanzu duba wannan abun gashin nan ta gan shi suna wanka tare da shi ta ga wannan tarin gashin amma ta ruwaito sannan yana nuna mana ya halatta a rage gashi idan mutum yana da gashi da yawa ya halatta ya rage shi ya yanke shi tunda wata riwaya an ce yana da gashin har kafada a wata riwaya kuma a ce yana da gashi har iya kunne to kaga yana yankewa yana ragewa kenan tunda kuma yana karuwa sallallahu alaihi wa alihi sallama قال حدثنا Ahmad بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب الشهمة أذنيه kaga wannan hadisin sai ya nuna mana ma'anar wancan hadisin da ya gabata wancan hadisi ne sahihi abu dawud da tirmizi suka ruwaito tirmizi ma da rawaito ya ce hadisi ne hasanun sahih wannan kuma bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi duk sun ruwaito shi Karin bayani dangane da wancan malamai sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam har tsere yake da matarsa na aisha ba wai wanka kaɗai ba yana yin abubuwa da yawa da yake nuna kyakkyawan sa da matansa tsere guje-guje wani lokacin su yi ya tsere ta wani lokacin su yi ta tsere shi da farko an yi din ta tsere shi daga baya kuma aka zo aka yi ya tsere ta shine ke cewa hadihi bitilka mana da kin tsere ni yanzu kuma na tsere ki na na ce yayin da ta girma kiba ya same ta ta yi nauyi sai bata iya tsaye da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama an ruwaito hadisi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan yana gidansa ya yake matan suka ce ka kana fi mihnati ahlihi ai yana cikin aiki wato kamar yadda mata suke aiki a gidajensu haka annabi yake aiki a gidan shi sallallahu alaihi wa sallama me ake a gidaje aikin mata tankade yanka kubewa hura wuta wanke-wanke girka abinci share wancan gyara wannan aka ce manzo Allah idan ya shigo gidansa wato kai ka ce ba shi bane ba duk abin da matansa suke yi tare suke yi tare da shi ka duba tawadu'u mala duba kankan da kai ba irin mu yanzu da muke mayar da mata bayi bahaushe ya ɗauki mace a matsayin baiwa ne yana can sai dai ba da umarni wani da ƙararrawa ma yake kiranta ƙararrawa zai danna kir ta zo ta zauna akwai mata da ta ce wallahi ba ta iya shiga wajen mijinta sai ta ɗauki waya ta buga tal tal tal in shigo ce a ah, wace irin rayuwa ce wani kuma yanzu wani jin daɗi ne ba jin daɗi ba ne ba amma ɗan adam iya samu wuri ba abinda da baya yi to kaji dai musulmi ya kai mai kokarin koyi da annabi sauƙaƙa sha'aninka ka zama mutum mai sauƙin lamari a gidanka a wajen iyalanka sai sun fi ƙaunarka sai sun fi son ka sai sun fi haba haba idan kana nan amma mai gida ya zama in yana gida malam kowa yana ɗaka kowa yana jin tsoro da ka dawo kowa ana ta tuntube ana shiga daki ana gudu ai ya dawo ai baba ya dawo mushkila ta dawo ina <laughs> matsala ta dawo saboda babu babu humar relation babu kyakkyawan alaka tsakaninka da iyalinka wani lokacin ba laifi mutum ya zo ba sa tsammani matan nan a ganka a tsakani da ka ɗauko ka shiga kicin ka hura mata wuta ka ɗora mata ruwa ba laifi bane wallahi ba laifi bane kuma ba wulakanci bane ba tozarta bane ina so ku yi tunani akan wannan in daraja ne idan ɗaukaka ne idan matsayi ne idan isa ne ba kai nan ba su babu wani abu a cikin wulakanci dangane da wannan ka faranta wa iyalinka ka sauƙaƙa musu yanzu wani idan ya zo ya haɗa mata wankin 'ya'yanta ta wanki nata ta wanki nasa ta wanki diga sai mace ta sunkuya ta yi ni tana yi Allah mata albarka abu ya yi kyau ta yi wa mijinta hidima ta yi wa kanta hidima ta yi wa 'ya'yanta hidima amma lokacin zo ka taimaka mata tunda ba a da halin da za a ba mai wanki na waje misali taimaka mata a ka sunkuya kai ma kana yi ko guga wani an tara wankin tili guda ita za ta zo ta goge kuma sai ta sati tana goge kayan mai gidanta Allah ya mata albarka wannan mata mata arziki ta kyauta ta bi miji ta yi hidima amma kai ma dan taimaka mata wani lokaci akwai matan da ba sa zama malam ba sa zama tun da asuba ta daina bacci saboda za ta shirya yara su zama makaranta karfe bakwai bakwai da wani abu suna gama wannan ba za ta kwanta ba za ta shiga kicin ta fara haɗawa mai gidanta abun breakfast abun karyawa ba ta yi sata koma bacci ba dan zai iya tashi ya neme ta haka za ta zauna a kitin nan tana jiran tashinsa idan ya tashi idan ma irin mutanen da ba a shiga wurinsu ne sai ta jira idan ta tabbatar lokacin tashi ya yi ta je ta ɗauko wannan abinci ta kai masa ɗakin shi ta ajiye masa a tanadar masa ruwan wanka a tanadar masa da ruwan wanka bayan wannan ba ta da kwanciyar hankali sai ta gama shirya shi ya fita yana fita sai ta kama kuma shirye-shiryen abincin rana saboda yara za su dawo makaranta karfe sha biyu sha biyu da wani abu akwai yan naziri masu dawowa sha biyu sha biyu da wani abu tana da masu dawowa karfe biyu da wani abu haka za ta yi ta bauta sai ta gama haɗa wannan yara su dawo ta ba su abinci su zubar ta share ta tattare kwanuka ta jira yan karfe biyu su dawo ta ba su abinci su ma su yi abin da za su yi ta tattare kwanuka a shirya su kuma su tafi islamiyya to in sun tafi islamiyyar nan kuma ba ta da zama lokacin za ta har hada kwanukan da aka ci abinci aka lalata ta yi kokarin wankewa kuma bayan ta wanke wannan kuma ya kamata a ce ta je ta huta ba ta isa ba saboda kuma yara za su dawo bayan la'asar dab da magariba za su dawo daga islamiyya to dole kuma ta shirya abincin dare haka za ta shiga kicin din nan a fada nan a tashi nan a fada nan a tashi nan ana ta yin kokarin abinci watakila in mai gidan mai dawa ne da yamma dole shi ma an shirya masa ya za a yi ya za a yi haka suke ta wahala yara su dawo a ba su abinci su ci su zubar a tattare idan an ba su aiki a makaranta homework ne ko assignment ne ta zo ta zauna ta sa su a gaba sai ta tabbatar yaran nan sun yi idan wanda za a yi hadda ne a makarantar islamiyya an ba su sa su a gaba sai yaran sun yi hadda ba ta da bacci sai ta tabbatar ta gama sallaman yaran nan lokacin kuma mai gida ya dawo ta yi wanka ta gyara jikinta ta tsabtace jikinta sannan ta zauna zaman jiran mai gidanta galiban yawanci matan na wasu haka suke Allahumma illa wanda Allah ya sauƙaƙa musu suka samu yan aiki yanzu akwai laifi don mutum ya taimaki matarsa a gidan shi ai ba laifi ba ne ba kuma yanzu kuna na sha faɗa ina maimaita wai matan nan da muke zuwa muke aurowa Ya'yan wasu ne fa Ya'yan wasu ne ba dangin iya ba na baba yarinya ta ganka ko ka ganta ka ce kana so a ɗauko ta ɗungurungun a ɗauka a baka ka kawo gidanka ta yi maka aiki da safe ta yi da daddare ta yi da yamma ta yi maka kaza in ta yi laifi ka buɗe mata wuta ka yi mata faɗa ta yi hidimar 'ya'yanka ta yi hidimar mahaifiyarka ta yi hidimar wane ne ɗinka kai ma ta yi maka hidima kyauta ba suna zaman dai a ciyar da su abinci a ɗauki nauyin lafiyarsu a yi musu kaza shi ne yau da zarar ka ce mata fita daga gidan ta cikin tashi hankali rufin asirin ta babu shi sanzu bai kamata mu taimaka waɗannan mutanen ba kuma kaddara duk ka manta da wannan yarka da zaka ɗauka ka ba wa wani ya aura ba za ka ji daɗi ba a ce in mijinka yana taimakawa matarsa to amma ba haushe baya gane wannan idan ya sai a ce a ah, ta aiwa ne matarsa ta mugu ne yana shi ce wallahi wa haka ke gidan shi ba yake mata kaza wai an je an ga wani mutum a gidansa ko lokacin sallah ne yana yanka nama an gane ko yana me yana yanka nama irin yana ce mata nan yanzu wani duk matsayinka ka je ka shiga cikin mata kana kana wala ai wanda ka je ka zauna su abin nan irin shi ba haushi dai i don't know ban san me zan ce ba ba a gane ba al'amura irin wannan ba a gane ba so wannan ba daidai bane tunda mun zo karatu ya kamata mu yi bayani mu rinka taimakawa matanmu a gida ba burgewa bane kullum mai gida yana kwance a falo akan kujera remote control ta tv sai an ɗauko masa cokali sai an ɗauko masa wannan sai an ɗauko masa takalmi sai an ɗauko masa hula sai an ɗauko masa ɗauko min biro na ba ni tishin su aljihuna fesa mun turare yi min kaza kana zaune kurum saboda tsafin mulki na bahaushe ku fahimce ni babban hana mata su yi mana hidima ba kowa da ka gani mata suna masa hidima amma muna babin cewa a taimake su tunda an ce annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallama to wannan kenan um, albara ibnu azib yana sifanta mana tsawon gashin annabi sallallahu alaihi sallama da kuma sifar halitta ya ce kanu sallallahu alaihi sallama marbu'an idan an ce marbu' shine medium mutum ne dan tsakiya shi ba can sama da kowa ba ba kuma ƙasa da kowa ba komai na halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya ne shine marbu'an yana da ba'id ma bainal mankibaini fafadar kafada ba motsatsiyar kafada ce da shi ba sallallahu alaihi wasallama wa kana jummatuhu ko wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udhnayhi gashinsa yana da yawa har yana har yana lullube wato fatar kunnen shi shine mata udhunayhi wannan ma kaga yana nuna mana yawan gashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني حدثني ابي عن قتاده قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم an tambayi anas dan malik yaya gashin manzan Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama qala lam yakun bil ja'd wala bis sabt kana yablughu sha'ruhu shahmata udhunayhi hadisin bukhari da muslim da tirmidhi anas ke cewa ai gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dunkulallen gashi bane irin namu mu bakaken mutane gashin mu dunkule a mu murde yake in ka sa kun ma ka taji sai ka sha zafi to shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sa da hannu ma zai iya taji shi da hannu yana zura hannunsa da ya farce haka shikenan ya tashi shi ya miki ba gashi ne kulalle ba shine laysa bil ja'd ja'd dunkulallen gashi as-sabt miƙaƙƙen gashi kamar irin gashin doki kaga a miƙe yake tarwal babu wata tattara ko naɗewa a tattarar shi to kuma gashinsa ba irin wannan ba a ɗan naɗe yake sai dai naɗin ba ƙananan naɗi ba shi ma wannan hadisin ya gabata قال حدثنا محمد بن يحيى ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني بنت ابي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر wannan hadisin imam abu dawuda da imam tirmizi ne suka ruwaito ummu hani ita ta karɓo shi daga annabi ko take ba da labari daga manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallama ummu hani sunanta fatiha binti abi talib kun san akwai atika akwai kuma fatiha su sunanta ita wannan fatihatu ala wazni atika ko atikatu ummu hani fatika bintu abi talib kenan ibnu abdul muttalib al hashimiyya yar uwan annabi ce tunda yar gidan abi talib ne yar uwar aliyu bin abi talib kenan ummu hani ita ce wata rana ta zo gidan annabi ta yi sallama sallallahu alaihi wa sallama annabi yana ban daki ce wane ne ce ummu hani ne annabi ya fito ya ce yana tarbanta ya ce marhaban bi ummi hani ce sanda zuwa ummu hani sanda zuwa ummu hani yarwar aliyu ibn ali abi talib yar gidan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai akwai sabanin malamai gaskiya dangane da sunanta Su a wata riwaya za ku ji wasu suna ce mata atika maimakon fatiha din akwai wanda ma suka ce ma sunanta fatima ko dai fatiha ko fadima ko atika duk an faɗa kamar yadda malamai suka fada Allah musu rahama to amma dai sunan da tafi shahara da shi ko afwan ko sunan da yafi shahara yafi inganci shine fatiha din shine me fatiha ummu hani kenan to duk wanda ya sa wa yarsa ummu hani ummu hani din kamar alkunya ce ko amma asalin sunan shine mai fatiha ummu hani alkunya ne asalin sunan shi ne fatiha kamar wanda ya sa wa yasa ummu sulaim ummu sulaim alkunya ne asalin sunan shi ne rumaisa rumaisa su larabawa suna da wannan ɗabi'a sai a sa mutum alkunya sai a sa kuma ainihin asalin suna da sauransu wannan ummu hani bata musulunta da wuri ba gaskiya an ce ta musulunta ne a shekarar bude makka shekarar fatu makka kenan har Allah ya mata nisan kwana ta kai shekaru wajen har shekara ta bayan hamsin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da hadisai da musnad malamai suka ce ya kai hadisai arba'in da shida nata to ita ce take ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo makka shine kadama rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata qadamatan qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata qadimatan annabi ya zo makka wata rana sai ta ganshi wa lahu arba'u ghada'ir yana da wato kitso a kansa ya kitsa gashinsa daurin kitso guda hudu saboda yawan gashin wani lokacin idan yana masa yawo to sai kitsa shi kamar yadda mata suke kitsa gashin su sai ya kitsa ɗaya biyu uku hudu shine arba'u zada'ir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama um, ya zo ne a wato ranar bude makka aka ga wannan gashi nasa a ranar 20 ga watan ramadan shekara ta takwas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da ya zo sauka masaukinsa shine gidan wannan matar da take bamu labari ita fatiha ummu hani din sai annabi ya sauka a gidanta ba ma ya sauka din kuma yayi wanka a gidanta saboda gajiyar tafiya ya watsa ruwa yayi wanka abun mamaki <laughs> da ya zo zai yi wankan ku duba yadda manzo Allah al'amarin ke da sauki saboda ba hali ba gini ko ba gini da na na fadima da ita wannan ummu hani su suka ɗauki tsumma suka ɗaga haka suka rufe annabi sallallahu alaihi yana yin wankan su kuma sun rufe shi ban sani ko an fahimce ni suka ɗaga suka sa mai wani labule ita fatika ta rike ɗaya ɓangaren ita fadima ta rike ɗaya ɓangaren babanta yana wanka ita kuma wannan yayanta yana wanka suka suka kare shi gama wankan sai sa kayansa ya tafiyarsa sauki al'amarin su sauki ba wani takurawa ban sani ko an fahimci lamarin sallallahu alaihi wa sallama to shine un muhane din tunda yayi wanka ba wai sun kalle shi ne yana wanka ba daman babu wannan tunanin so lokacin da ya wanka ya sa kayansa sai ta ga kan annabi akwai kitso guda hudu shine ta ruwaito mana walahu arba'u ghada'ir dafa'ir kenan wannan ba a yin su sai in gashi yi tsawo to shine wasu ke cewa ashe annabi yana da kitso a kan shi Ina. Eh, na gashi umma ne ta ruwaito kuma hadisi ne sahihi ingantacce ba wai kitso ne za a yi shi don tashabbuhi da mata ko kama da mata ba wanda Allah ya bashi gashi da yawa kuma bai aske gashin da yawa ba ba laifi ba ne a shari'ar musulunci idan ya zamanto ya ɗaɗɗaure wannan gashin kamar yadda mata suke ɗaɗɗaure gashinsu wannan ba laifi ba ne قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مأمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه Anas ya sake bamu labari jama'a ku sani cewa gashin manzon Allah yana da yawa har ya kai ansafi udunaihi wato rabin kunnensa wannan riwayar muslim ne da abu dawud da imamu قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه wannan hadisin rawan bukhari wa ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa ibn hibban wa tirmidhi duk sun shi hadisi ne sahi mai riwaya shine Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana daga cikin manya-manyan sahabbai a ilimi da matsayi da daraja amma kuma ƙanana a shekaru kuma yana cikin sahabban da Allah ya ba su ilimi karatu kuma ɗan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda ɗan gidan baffan manzon Allah ne abdullahi ibnu abbas shi wannan abbas ibnu abdulmuttalib kenan baban manzan allah ma abdullahi ibnu abdulmuttalib baban aliyu ma abi talib ibnu abdulmuttalib kenan kaga da abdullahi dan abbas da ali bin abi talib duk waɗannan kamar 'ya'yan baffanu suke da annabi kuma 'yan uwa manzan allah ne sannan kannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama to shi abbas din ya musulunta cikin bakwanin annabi daman da abbas da hamza su suka musulunta to wannan abdullahi da abbas yana cikin yaran da suka lazimci annabi ka iya cewa gidan manzan allah kamar gidansu ne so da yawa shi sa za ka ji sirrin da an kawo hadisi sai ka ji Anibina ce abbasin daga abdullahi dan abbas ya ce manzan Allah ya yi masa addu'a ya roƙan masa Allah ya ce Allahumma faqihu fi dini wa alimu ta'wil manzan Allah ya addu'a ya ce ya ubangiji ka fahimtar da Abdullahi dan Abbas addini ka ba shi fahimta addini wa ta'wil kuma ka koya masa fassara fassara Qur'ani shi yasa sha Allah malam idan an kawo ta sai ka ji gashi Abdullahi dan Abbas ya ce kaza to haka kuma a babin hadisi akwai tafsiri ma din gurungum na Abdullahi bin Abbas riwayoyinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam almajiransa su ne zaka ce manya manyan almajiran tafsiri a duniya su mujahid duk in an kawo aya sai ka ji an ce ai almajiran sun ce kaza yana da makarantu na ƙur'ani na fassara alƙur'ani abdullahi bin abbas kenan allah ya ƙara yarda a gare shi to shi ne yake ce mana cewa manzon allah salasalama yusdilu sha'rahu annabi yana sakin gashinsa kaga a can an ce mana yana yin kitso ko nan kuma aka ce mana wani zubin yana sakin gashinsa ya zube shi a gadon bayansa sallallahu alaihi ya sake shi wa kana al-mushrikuna eh, yafriquna ru'usahum su ko mushrikai suna raba kayan su kamar ya rabawa ga mata idan za su yi kitso lokacin ba suna raba gashin ba gida biyu ko to mushrikai a wancan lokacin suna irin wannan din sai su rarraba gashin nasu annabi wa kana wa kana ahlul kitabi yusliluna ru'usahum su kuma ahlul kitab su kuma sakin gashin suke kawai gaba daya me bambancin ahlul kitab da mushrikai idan an ce mutum mushiriki wato su ne kafiran makka nan masu bautar gumaka kun fahimce ni Yauwa. ba yahudu ba ba nasara ba ahlul kitab su mushrikai shirkar kurin suke ba su da wani littafin ma da suka yadda da shi misali su kuma ahlul kitab yahudu da nasara su ne ahlul kitab saboda suna raya cewar suna da littafi yahudawa suna raya cewa suna da littafin attaura ko yawwa ta annabin musa suna ganin annabin musa ma annabinsu ne rayawa na ce rayawa saboda ba su bi shi da gaskiya ba su kuma kirista su ma suna rayuwa cewa suna da littafi sunansa linjila shine yanzu suke ce da shi bible amma ba true linjilan ba ne an bata shi gaba ɗaya tunda su ma suna da old testament da new testament is totally corrupted ba ainihin injilar annabi isa ɗin ba ne ba don injilar annabi isa ɗin ai littafi ne mai kyau shari'a ce da ta dace da shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bambance bambancen kaɗan ne ba mai yawa ba sauransu kuma ba ta koya musu gaba da musulmi ba su waɗannan su ne a kitab yahudu da nasara waɗancan kuma shirkai ne kawai yan ragabza ne arna to manzo Allah a ɗabi'arsa sallallahu alaihi sallama a cikin abin da ba a bashi umarni ba ba a bashi nassi ba to ahlul kitabi suna yin nasu sannan mushrikai ma suna yin nasu to ya fi son ya yi tarayya da ahlul kitab kun fahimce ni saboda waɗannan kamar suna da ɗan kusa da ilimi kaɗan tunda suna da littafi to ya fi yin tarayya da wa da ahlul kitabi sama da mushrikai shine abin da yake nufi wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay' رسول الله صلى الله alaihi وسلم راسه sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo yana ya raba kan nasa din sallallahu alaihi wa sallam amma da farko ga inda yi wannan hadisin shi ma sahihi ne ingantacce ne so wannan abin da yake nuna mana manzo Allah yakan saki gashin sa wani lokacin in ya saki gashin yakan zo haggoshin sa sai rufe mai fuska saboda yawa sallallahu alaihi wa sallama so daga baya kuma sai yake ko ya daure shi ko ya raba shi ya gyara shi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna sabai suna lura da halin annabi ta kowane bangare suna ruwaya akan abin da yake yi sannan wannan yana nuna manzo Allah yana tsaftace gashinsa yana kula da gashinsa yana gyara shi kuma raba gashin a gyara shi shi ya fi alkhairi ga a sake shi gaba ɗaya ya zo ya rufe kunne ya rufe fuska sa aka ce manzo Allah da ƙarshe ya raba gashin ya gyara shi sallallahu alaihi wa sallama duk wannan karatun muna ta yin sa mu da yake ba mu da gashin sai mu ga kamar yama abin zai yi amma malam akwai waɗanda Allah ya ba su gashi suna da gashi da yawa kamar larabawa nan da sauran fararen mutanen nan to su za ka ga gashin da yawa yana yawa in an yi wa mutum aski malam sai ka ga kamar gashin sai ya cika leda ba ai kwarai da gaske akwai wanda za ga gashin sa kamar mace ne saboda yawan gashin har ya tufka shi ya tufka shi har yana zuwa nan kamar rawani kuma namiji ne matansu kuma akwai wanda za ga suna tafiya ma gashin ma wallahi yana taba diddigin su matansu kwarai da gaske to shi yasa sai Allah mu ya bamu da ya zubo mu a nan Afirka <laughs> ko ba ka bane ba ga mu ga talauci masha Allah tabarakallah sai ya taƙaice mana gashin saboda sabulu ma kadai da zaka zuba wannan gashin an ya ishe ka tashi hankali sabulun mai gashi ya fi karewa da wuri akan sabulun mara gashi yawa matan namu ma da yake ba kuɗi mane da mu talakawa ne sai aka ba su gashin a takaice kuma Allah ya san bukatar su tana da yawa da Allah ya tara musu wannan gashin to shi kansa wani cafene ne mai zaman kansa Allah ya takaita mana ya dan ba su shi daidai gwargwado nasu da ya fi namu yawa su din ma dan ba su aski ne ko ba ka bani mana? a zuba mana a gani mu ma din mu tsaya ba mai askin ba mu din ma gashin namu su ya zama irin nasu to tun da mu muna yin aski Allah ya taimake mu da kaji gashi ya ishe ka kai ka je ka bada ɗari biyun ka ko ɗari a kwatse ma a zubar da shi kurum sabulin ka ya huta ruwa kawai za ka sa su kuma na matan sai a haƙuri da su ba sa aski a bada kuɗi a gyara yawa kar a bar mace ta fama da kop kop ana ta kashe al'amura Allah ya mana afuwa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع irin wannan hadisin da ya gabata ne ta ce na ga annabi ummu hani ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da wato daurin gashi gashi guda nawa guda hudu hadisin abu dawud da Imam maja da imam tirmizi kuma hadisi ne sahihi ba kura a kansa to abu na gaba babi ne da yake magana akan yaya annabi yake taje kanshi ku yi haƙuri kun san shi littafin nan komai da ya shafi jikin annabi ake magana jikinsa gangan jikinsa da kuma wasu ɓangarori na ɗabi'unsa to hatta taji kai ya annabi yake babu ma ja a fi tarajjuli rasulillah sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo yake magana kan taji kan annab sallallahu alaihi wasallam qala haddathana ishaq bin musa al-ansari qala haddathana ma'mad ma'an bin isa qala haddathana malik bin anas عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نانا عائشة كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض Wani hadisin akhrajahu al-bukhari wa an wani wa ibn hibban zai tirmidhi duk su suka ruwaito shi mai ruwayar ita ce na na aisha ta ce na kasance jilu ra'asa rasulullah sallallahu alaihi ni nake taje kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni nake me taje kan annabi wa ana ha'id kuma ina cikin jinin al'ada Na nana aisha mace ce mai falala kwarai da gaske kuma mace ce mai himmatuwa da kula da mai gidanta tana ƙoƙarin sama wa mijinta hutu ba ta gajiyar da mijinta don nemar wa mijinta hutu har ta je masa kai take ta tsabtace shi don nemar wa mijinta hutu har aswaki ma wani lokacin sai ta ɗauka ta tattauna ta bashi ba sai ya sha wahalar tauna ba dan nemar wa mijinta hutu tana cikin jinin al'ada ma ta daina yi wa mai gidanta hidima ba Allah ya ji kan Aisha so wannan yana nuna mana abubuwa kamar haka annabi yana taje kanshi amma ga riwaya ya tabbata matarsa tana taje masa ko matarsa tana taje masa ashe ba laifi wani lokacin mai gida matarsa ta ɗauko kum ta taje masa kai tunda an yi wa annabi karka ce ke ya zaki rinka tun amin kai ba na san rinin wayo a karka yi haka ai ba wani matsala ba ne gashi an yi wa annabi eh dan dan dan baka ma wata ranka dan mika kanka ce gyara ki samu falala ke ma inda an an bi miji ana samun albarka ko ku nuna musu fa in sun bi ku za su samu albarka idan ba su bi ku ba kuma za su tabe aljannan mace a ƙarƙashin tafin mijinta ne kafan mijinta ya ɗaga mata ta wuce in bai ɗaga ba tana nan a baya Allah kiyaye na'am masu ya'ya da yawa na cijo yana cewa masu ya'ya da yawa ya za su yi ba wani matsala a ciki ne illa a ciki ai na faɗa malam na ce ya kamata mutum ya zama mai sauƙin shani a gidan shi ai ba wani illa bane dan ka bada a gidanka an taje maka kanka ko ko kanka al'aura ne su ma sa koya kaga wanda cije a gefe yace sa koya su ma sun yi aure <laughs> kuma ku lura da wani abu guda al'adanmu ita ta hana muke yin wannan wallahi na gaya muku na yi itikafi da wani mutum yaman a masallacin haramin makka ina ji a 2003 haka muka itikafi da shi a haramin makka wajen kwanan mu goma a cikin haram na a ƙasa wato da yaran su zo yaran nan sun kai guda bakwai ta hudu su daga yaman sun zo umra suka zauna wato mutumin nan ni ya burge na daɗe ban ga mutumin da yake sauƙaƙa sha'aninsa akan 'ya'yansa irin wannan mutumin ba na farko dai idan ya zo inda zai kwanta su suke da ya tashi ya jeje alwala yaran nan biri kokari suke su kokarin su gyara masa makwancinsa kayan da ya cire yana cire kaya idan ya cire su za su dauka su tattara su gyara su gyara su gyara su gyara su haɗe su sa masa a yana da tarin gashi yaran nan idan ya kwanta su suke zuwa har gemunsa wannan yazo yana gyara masa gashin sa haka suna gyara masa suna gyara yana kwance wani ya kama gemu ya ja ya ja amma ni da kai yanzu yaushe yaro zai zo kama maka gemu ka duka shi ma yaron ma yana girma ma bai zai ma tinkari gemu babansa ba batta kananan yara wannan suna iya yi so amma wannan din karku ku dauka cewa wani addini ne wani fankama da wani fadin rai da wani ba addini bane so ba laifi bane dan mutum ya abinda ake a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada kansa matarsa a gaban yayansa ta taje masa tunda kansa ba al'aura bane ai ko inda al'aura ne sai a ce bai kamata ya bude al'aurarsa a gaban yaransa kansa ba al'aura bane ya bayar ta taje masa amma zai bata wanki da guga ai ko shi wannan ba matsala daurewa za mu yi idan an ce annabi yana wani abu mu jarraba akar makalla shi sunnar fa sunnan na fa ba wai zuwa masallaci ne A yi sallah a zauna a ji karatu a tafi a yi aiki mutum kuma ya sauƙaƙa wa kansa abinda Allah ya bai tsananta maka ba karka tsananta wa kanka ya zama ka zama mai saukin sha'ani sallallahu alaihi wasallama ka zauna a cikin gida a tsakiyar matanka da 'ya'yanka idan suna jin wani nauyi kashe musu jin nauyin ka matso da su kusa sahal muyassar jiddan jiddan a nan na gaya muku na ce muku yaro mahaifinsa bai da lafiya kashi da fitsari a jikinsa yake yaron ya ce shi yake ubansa tsarki shi yake share masa kashi a jikin shi ba wani abu a ciki ɗanka ne mu ɗauki abin cikin sauƙi to nana aisha ta ce ita take wa annabi sannan wannan yana nuna mana ashe mai haila ba najasa ba ce ita dan mace tana haila ba ya nuna cewa ta zama najasa a kaurace mata kamar yadda kafirai suke yi da kuma wasu marasa addini a wannan zamanin suke ba a da a jahiliya idan mace tana al'ada tattare ta ake gabaki daya a fitar da ita wajen gari akwai gida da aka yi na ajiye masu haila da ta fara wannan jinin a wata sai a yi waje da ita ta je can ta gama jininta in ta gama a dawo da ita ko ta dawo da kanta ba sa cin abinci da matansu in suna al'ada ba sa shan abin sha tare da su ba sa zama tare da su suna nesa saboda wai tana al'ada kaga wannan ai wulakanta dan adam ne to me a ciki me al'adar me haila din ba ma san tana yi ba musamman yanzu ma da Allah ya kawo zamani suna yi ma akwai auduga akwai abubuwa na kawarwa ma matan yanzu ma ba sa ma bari mai gidan ma ya gane ma ba za ma ka gani ba ba yinda za ka ga ka ga wai jinin al'ada ta ba zai yi ba saboda suna da tsari daidai gwargwado a wannan babin so wannan yana nuna mana haila din ba abin kyama ba ne tunda tana al'adar take taje mai kai me yasa ta ce wa ana ha'id saboda ai ta san a al'adarsu a wancan lokacin mace mai al'ada guje mata ake to yanzu ma abin da ke faruwa wasu din marasa ganewa da matar mutum ta fara al'ada sai fara fushi da ita yi eh, ita faɗa da ita ba ki da aiki sai jini a to ai dole ce tunda wani abu ne ka taba hullahu ala banati adam yanzu ku duba wani abu malam fa sallah fa Allah ya yafe musu Allah fa da yake son sallah babu a azamu ibada ce irin sallah amma Allah ya yafe wa mace mai al'ada sallah yanzu kai ba za ka iya yafe mata wani abu ba sai ka zo kai ta gaba da mataka kai ta faɗa da mataka mutum ya ta nuna jahiliya a cikin al'amarinsa ai bai yi daidai ba so mu mutunta su mu darajta su mu kimanta su jinin al'adan kai ya sa a ainihin ƙaurace musu akwai wata mata da take ba da labari yar boko ce mai gidanta ma dan boko ne ce ai bata isa ta ce mai gidan tana al'ada ba so abinda annabi ya haramta alakar aure ma idan ana al'ada shi ba ruwansa kawai Wani da gaske wannan bila adadin an sha bugo waya ana tambaya malam ga abin da ya faru ya za a ce sai da kuka yi barna za ku bugu ya za a yi wani mai dan takawa takawa ne a karan kalla ga dan abin da ya faru dai da Allah ya za a yi sharrin mutanen mu sai ya tabkata bargaza sai nemi malami ya bashi fatawa yana neman mai dan laushi laushi da za a bashi ya wuce so duk wanda ya yi wannan abun ya je barna kuma ka ce tab ai ka shiga uku ai ya ta neman sauki ka ce ai ka shiga uku ai kana cikin hadari to yanzu ya za a yi ka aini ban san ma me za a yi ba ina jin ne to akwai hadisi da annabi ya ce bayan masibar da take kanka ka je ka zakke wa mace tana al'ada to sai ka je ka yi sadaka saboda laifin ya girmama sai ka yi sadaka zinari ko rabin zinari sai a lissafa a auna a gani a wannan zamanin zinari ɗaya nawa zai gram nawa ne rabin zinari nawa zai wasu suka ce me yasa aka ce zinari ko rabin zinari idan a farkon al'ada ne ta fara yi sai aka je aka yi barnar a farkon al'ada kwana ɗaya kwana biyu sai je alakar da ita to zai ba da rabin zinari a zai ba da zinari guda idan kuma a ƙarshen al'ada ne kaga ya daure ya yi haƙuri har zuwa kwana bakwai a ƙarshe sai suka je suka yi ɓarnar to sai a ba da rabin zinari haƙurin da suka yi na wancan lokacin shi ya cinye rabin zinari an fahimce da kyau tayyib to wannan kenan kuma wannan hadisin yana nuna mana wato wato samuwar jinin al'ada har matan annabi suna jinin al'ada ba aibu bane dan mace ta yi jinin al'ada jini ne da yake fitowa daga mahaifa um, da yake nuna lafiyar mace yake nuna mai lafiyar mace idan mace tana al'ada a kan lokaci to tana da lafiya kenan idan mace ba ta al'ada yana ɗaukewa to akwai matsala sannan kuma mataccen jini ne shi jinin al'ada mataccen jini ne yake fitowa daga mahaifa sai ya sai zuba ka duba hikima ta ubangiji mota idan aka yi mata juyan bakin mai aka zuba fetur in aka taka aka yi tafiya sai ta rinka fidda hayaki ko ba ka bane abinda aka yi istihlaki aka halakar nan man fetur inda waye shine yake fita ko ita ma mace a jikinta akwai jini wato lalatacce to sai Allah ya rinka tara shi a cikin mahaifarta kafin wato in dai ba ta da ciki to sai a rinka ba shi dama yana fita duk wata ta yi ta zubar da shi wannan zubar da jinin na al'ada ba rashin lafiya ba ne shi ke nuna mai lafiya to hikima ta ubangiji kuma yayin da mace ta ɗauki ciki to sai jinin kuma ya daina zuwa majority mafi rinjayen mata idan suna yin in suna da in suna da ciki ba sa al'ada to ina wannan jinin yake tafiya ina wannan jinin yake tafiya to sai malamai suka ce kana ya taghazza bihi aljanin Allah sai ya juyar da wannan jinin a sa wata na'ura wannan jinin na mahaifa da yake zuba sai a juya shi ya zama abincin yaron jaririn ina shine abincin yaron jaririn idan aka juya shi kawai sai rinka wucewa ta cibiyarsa da shi zai rinka a matsayin ya ci ya sha bayan sauran sinadarai da yake samu daga jikin uwarsa to shine malamai suka ce ba yanda za a yi mace tana da ciki kuma ta yi al'ada allahumma illa akwai nadir akan samu ko kama a cikin ɗari a samu wata ɗaya ita cikinta baya hana ta yin al'ada to malamai sun ta sabani shin wannan za a ce da shi al'ada ne ko kuma dai za a ce da shi jini ne na rashin lafiya da yawa yawan malamai sun tafi sun ce gaskiya ba za a ce al'ada ba ne ba saboda ga yadda shari'a ta nuna in dai mace tana da ciki babu al'ada to sannan kuma du shi sa shari'a ta ce idan za ka sake mace to ka sake ta bayan ta yi jini jinin da ba ka yi alakar aure da ita ba shine zai nuna cewa mahaifarta a tsarkake take babu komai zuwan jinin alama ne na cewa ba ta da ciki zuwan jinin alama ne na cewa ba ta da ciki to wannan hadisin za mu tsanci wannan a gurguje a matsala ta kihu kenan akan wannan jini sannan yana nuna mana a muhimmancin mace ta yi wa mijinta hidima ko lalle mace ta yi wa mijinta hidima ya ku iyaye na mata idan har ta kama a ce matan annabi suna taje masa kai matan annabi suna taje masa kai to mu yanzu me ya kamata matan mu su mana bai kamata ba irin ɗabi'ar da ake yi mace a rinka ziga ta ya mai da ki baiwa yaushe za ki zo kina masa kaza wata ta ce mai gidanta ita gaskiya ita ba ta wanki ita ba ta wanki ba ba ta wanke wanke ba kuma gaskiya girkin ma ita ba dole bane ba saboda ba ta zo ta yi masa girki bane ba ina fata kuna fahimta ita dai a gyara mata daki a zo a jera mata kaya ta zo ta a turka ta kamar yadda ake turka rago da ci abinci da safe da rana da daddare shikenan aikin aikinta kawai sai ci su yi ta kumbura a gidan mutane ba sa motsa jiki gaskiya ne dole mace ki zama mai kazar kazar yanzu matan annaban nan ba abin da ba su yi su yi sulfe su yi niƙa in gaya maka malam su yi hidima ku daɗa fahimta ta na sha faɗa ba mun hana a ba wa mata dama mata a taimaka musu da ma'aikata ba yanzu nan muka yi magana akan taimakon su amma rayuwa takan iya jiwa mutum ya zama bai da hali wani ya zo ya ce shi dan abin da za a ci din ma da kire ke rakitawa matarsa ta ce sai ya ɗauko mata mai wanki sai ya ɗauko mata mai shara da mai wanke-wanke yan aiki wajen gudanawa yanzu al'adar da ake yi idan ka auri 'yar mai kuɗi sai a taho maka ba mace ɗaya kawura ba da ita amaryar da yara 'yan mata masu mata aiki guda uku kai in ba mai zurfin tunani ba ne sai ka rinka tafawa ka ce an maka hidima ko ha nauyi ne wannan yara guda ukun dole ka samu musu makwanci a gidanka za su ci da safe su ci da rana su ci da daddare ita kan wannan mata tana kwance kurin akwai wadda fa pampas in yaron ta ya kashi wallahi ba ita take cirewa ba yaya za a yi 'ya'yanku su so su ji cewa iyayensu ne ku pampas akwai wadda ta tafi aiki nono ma sai dai da asuba ta tashi ta samu abin tatsan nono na mata ta tatsa a zuba a fida ta bar wa yar aiki ita za ta ba wa yaran nan jariri akwai waɗanda 'ya'yansu jarirai a hannun 'yan aiki suke tashi saboda tsabar boko ba ta yi waɗanta wanka in yi tumbudi ma sai a kira yar aiki zo ki share masa kaya a cire masa a sa masa wani kaya ba ita take ba ga mai shirya mata 'ya'ya sharrin matan matar bahaushe da bafulata ne in suka samu wuri kenan to kun ga wannan a takaice a hankali ko mun wadatan ki ko mun matsayin an raba ki da wato yi wa ɗanki hidima ta yadda zai kaunace ki jin kayin ba zai tashi ya ji cewa wannan uwarsa bane ai akwai wanda aka kawo ga yar aiki ga uwar sai ya tafi gurin yar aikin saboda yaro ne shi ga wanda take taimaka masa kuma alhalin wannan saboda wacce kullum ta tafi ofis in mai gida ya dawo daman za a ɗauke shi a miƙa shi wurin abu nan ɗan riƙe yaron ma a'a goyo ma fa yanzu mata sun daina yi goyo ba sa yi yaushe ta goya yaro is too local ina yar aiki za a ba ta riƙe kawai ba ta goyo ba ta iya goyo ba katuwar mace kaya guda shekara shekaru zai ga ta iya goyo ba saboda ba a koya mata ba so kun ji da yadda mata annabi take masu hidima yawwa tana masa hidima kuma kuma ku zama zamanto masu hidima a mazajen ku sai mu dakata a nan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan yana tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi ya ce ya yi mafarki amma kuma da ya farka bayan ya shiga ban ɗaki ya yi bawali ya fito sai ya tuna ya yi mafarkin sai ya duba wandonsa bai samu komai ba sai yake tunanin ko ruwan da ya tsarki da shi ko shi ya wanke amma shi ma a bushe bai ga dai alaman wani abu ba shi kenan daman shari'a ta ce idan ka yi mafarki in ka ga alamar shi ne wanka ya waje ba a gare ka ba kowane mafarki ne ake ganin alamar ba ko ake fitar da maniyin ba so in ka gani kai wanka in baka gani ba kana kan zahiri kenan baka fitar da mani ba wannan ya ce wai hadisai nawa sai na abubakar da umar da usman da aliyu suka ruwaito ai akram kallah ba zan iya riƙewa ba su gaba ɗaya hadisai nawa suka ruwaito to sai dai bincika ma insha Allah tabaraka wa ta'ala to sai mu dakata anan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh